الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المسلم رحمه الله والله سبحانه قد بين في كتابه في كل واحدة من الكلمات والأمر والبراية والإذن والكتاب والحكم والكفاء والتهريم ونحو ذلك ما هو ديني موافق لمحبة الله ورضاه وأمره الشرعي وما هو كوني موافق لمشيئته الكونية مثال ذلك أنه قال في الأمر الديني إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وقال تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ونحو ذلك وقال في الكونين إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وكذلك قوله وإذا أردنا أن نغلق قرية أمرنا بسر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا على أهل الأقوال في هذه الآية وقال في الإرادة الدينية يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم وقالت الإرادة الكونية ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد وقال ومن يريد الله أن يهديه ويشرح صدره الإسلام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 talata yau naunin ga wata yau sha tara eh? a wannan yammaci na ranar talata sha tara ga zulhijja hijira ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dubu daya da da da dari hudu ashirin tara wanda kuma shi ya yi daidai da nawa sha shida ga watan sha biyu shekarar miladiya ta dubu biyu da takwas. a wannan majalisi namu na mako mako cikin karatun littafi mai suna a tabbatar iraqiya fil a'malin kalbiyya wallafar bijimin malamin nan shaikhul islam ahmad ibn abdul halim ibn abdul salam ibn taymiya al-harrani al-dimashqi wanda ya bar duniya hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sana 728 kuma wannan shi da darasin mu na lawa na goma sha takwas ko a jerin gwanan kuma karatuttukan mu wannan shi ne na shi ne na sittin da biyu idan ba a mance ba shekul islam ibn taymiya ya koro magana akan abin da ya shafi al'irada da abin da ya shafi al kalmomi guda biyu waɗanda suke tagwayen juna ne ta fuskar ma'ana al'irada al-mashi'a abinda Allah ya nufa abinda Allah ya so aukuwarsa waɗannan kalmomi guda biyu al'irada al-mashi'a suna da alaƙa da abinda ake kira ake kira kaddara kuma abinda ya shafi kaddara rukuni ne daga cikin rukunnan imani guda shida wanda mutum baya zama mumini baya zama wato imanin sai zama ya cika sai ya yarda da kaddar kamar yadda ya tabbata a ayoyi na alkur'ani kuma yadda ya zo a hadisin manzo sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama to sha'anin kaddara din nan abu ne wanda yake bukatar mumini har kullum ya nutsu yayi karatun ta nutsu ya tattara hankalinsa guri guda domin ya fahimci abin da ake rufi da kaddara idan ba haka ba kuwa to zai samu kansa cikin kekin rami na halaka wannan ta sa ibn a gurare da dama cikin littattafansa yake bayani akan wannan jigo mai matukar muhimmanci ga imanin mumini shine jigon da yake da alaka da kaddara yake cewa Allah madaukakin sarki قد بين في كتابه في كل واحدة من الكلمات قد بين في كتابه في كل واحدة من الكلمات والأمر والإرادة والإذن والكتاب والحكم والقضاء والتحريم ونحو ذلك ما هو ديني موافق لمحبة الله ورضاه وأمره الشرعي وما هو kauniyun shi a cikin kauniya kamar yadda muka faɗa a wani darasi da ya gabata ko ba darasinmu na ƙarshe cewa akwai irada kauniya akwai irada shari'a. akwai almashi'a kauniya akwai almashi'a shari'a. to wannan kalma ta almashi'a ko kalma ta al'irada takan zo a cikin alkur'ani da lafuzza daban-daban wannan ma'anar ta sukan kan zo da lafuzza daban-daban a cikin alkur'ani wanda kuma a dunkule suna nuna abu guda ne shi ne kaddara takan zo da lafazin kalimat takan zo da lafazin al'amru wato umarni takan zo da lafazin al'irada shi ne nufi takan zo da lafazin al'iznu shi ne izini hakanan sukan zo da lafazin alkitab شين رجو تاوى الكتاب بمعنى الكتابة مصدر لنا كتب يكتب كتابا أو كتابة دم مصدر لنا كتب تكنز دلفظ الحقب وتهكش هكذا نتنا زوى دلفظ القضاء شيما أنا يعنى نفهم زرزر هكذا التحريم حرم دعوه wa nahu zalika da ire-iren wannan to duk waɗannan kalmomi idan suka zo alkur'ani akwai inda za su zo ana nufin abinda Allah maɗaukakin sarki yake so kuma ya yarda da shi ya umarce ka da shi ko kuma ya hane ka gabarinsa ko ya hukunta maka aikata shi ko ya haramta maka aikata shi abinda ya dace da abinda Allah ya yarda da shi yake son shi ya dace da umarni na shari'a hakanan waɗannan kalmomi suka zo da ma'anar abin da ubangiji ya hukunta ya dace da a wacce ta auku sawa'un abin nan yana da ta'alluki da abin da ubangiji yake so ko ba ya da alaka da abin da ubangiji yake so ta yi da zama abin da ubangiji yana son shi ya auku ko kuma ubangiji ya ki abin ta fuskar yarje wa abun bai yarje masa ba amma kuma ya yarda da aukuwarsa ya so aukuwar abun wadanshi wannan ne kashe-kashen irada ko ka ce alƙaba ko ka ce alhukum ko ka ce al'izin ko ka ce alkalimat ko ka ce al akan samu al-shar'i akan samu kuma alkauni wato abin da yake na shari'a akan kuma samu abin da yake aukuwa ba wanda shari'a ta yarda da shi ba amma kuma bai auku ba sai da ubangiji ya ga damar aukuwarsa kowane mumini ya san cewa a fadin mulkin ubangiji saka wanda kuma babu wani abin da yake fita daga karkashin mulkinsa a fadin mulkinsa kakaf babu wani abin da yake aukuwa ba tare da mashi'arsa ba dukkan wani motsi ko rashin motsin yana aukuwa ne da mashi'a ta ubangiji da ganin damar ubangiji ma sha a kana wa ma lam sha lam ya kun taron nan namu ubangiji shi ya so ya wakana a bisa wannan tsarin da ya kuke gani da bai ga dama ba ba zai wakana ba haka nan maganganun da za mu faɗa ubangiji shi ya so mu faɗe su ya ga dama mu faɗe su bisa wannan salo da bai ga dama ba za su faɗa haka ba to ka yadda dukkan wani abin da kake gani yana wakana a doron ƙasa ubangiji ne ya ga dama ya auku kamar yadda ka gan shi ya auku da ubangiji bai so ba ba zai auku ba don haka mashi'ar ubangiji tana da alaƙa da abubuwan da suka auku abinda bai auku ba baya shiga karkashin mashi'a amma zai iya shiga karkashin kudura akwai inda mashi'a da kudura suke haduwa akwai inda suke rabuwa idan muka ce almashi'atun lafiza abinda ubangiji ya ga damar aukuwarsa dole ya auku wannan shine abinda ake nufi da almashi'atun lafiza akwai alƙudratu shamila kudura ta ubangiji da ta game komai da komai babu wani abin da yake fita daga ƙarƙashin kudura iyawa ta ubangiji ko menene da ta gani ubangiji zai iya yinsa ala kulli shay'in qadir mai iko ne mai kudura ne akan ya aiwata kowane irin abu almashi'a annafiba tana da alaƙa da abin da ya wakana ko kuma zai wakana ta ta'allaku ma kana wa ma ta ya kulu abin da ya wakana ya riga ya wuce kasan jiya litinin abu kaza da kaza da kaza sun taru wannan shine ma kana abin da ya riga ya kasance mashewar ubangiji ta tana da alaka da wannan Mata ta ya kunu abinda zai zo nan gaba wanda yanzu bai kasance ba amma nan gaba zai wakana kamar abubuwan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya labarta mana na ashraqu sa'a hudowar rana daga yamma abin da ya shafi dujal abin da ya shafi mahadi abin da ya shafi ya'juju wa ma'juju wa dabba al-jassasa duk waɗannan abubuwa ne wanda allati Kulu, mashi'ar ubangiji tana da alaka da wannan kudurar ubangiji kuma tana da alaka bima lam yakun wa la Kulu. abinda bai kasance ba kuma ba zai kasance ba a nan kudurar ubangiji tana da alaka da wannan amma a mashi'a ba ta da alaka da wannan menene ma lam yakun wa la Kulu? misalin sa kamar abin da Allah madaukakin sarki yake gaya mana wa qalu ya laitana nuraddu wa la nukazziba bi ayati rabbina wa nakuna min al-mu'minin ɗan wuta lokacin da suka ga wuta suka ga azabar Allah zan su ya ubangiji ya ya kai can mu ina ma a dawo da mu duniya ba za mu karyata ayoyin ubangiji ba mu kasance daga cikin muminai wannan magana da suka faɗa ta cewa bayan sun ga azaba ubangiji ya sake yi wa da su su dawo duniya domin su gyara aikinsu abu ne wanda lam yakun wa la yakunu ba kasance ba kuma zai kasance ba babu wanda ya mutu aka dawo da shi don ya gyara aikinsa kuma ba zai kasance ba bayan alkiyama ta tashi a dawo da mutanen duniya ko domin su yi gyara babu wannan kaga wannan babu mashi'a a cikinsa domin mashi'a shi ne abin da ya faru an gane ko abin da ya faru amma a ƙudurar ubangiji tana da alaƙa da wannan abin da bai faru din ba in ubangiji ya so ya dawo da su zai iya ko ba zai iya ba zai iya kaga abin bai kasance ba amma kudurar ubangiji tana da alaka da wannan domin in ya ga dama din zai iya amma sai bai yi ba an gane ku to wannan kudurar ubangiji tana da faɗi za ka iya shigar ta ko menene karkashin kudurar ubangiji na ubangiji ya ga dama ya yi kaza zai yi domin babu abin da yake gagarar ubangiji amma kuma ba tilas ba ne duk abin da ubangiji zai iya yi ya yi shi ɗin idan ya yi abin to ya shiga ƙarƙashin almashi'atun nafida ina fatan an bambanta tsakanin almashi'atun nafida da kuma almi alƙudratu shamila yau karatu ake yi ba taki ba don haka na san wasu za su yi gangadi amma dai dole ne sai ana taɓa nan ana taɓa nan wani lokaci in caji sun zo a caza wani lokaci in karatu ya zo a yi karatu ko don abin da kuka biyo ta kansu shi muke faɗa ina so ne ku fahimci abin da ibnu taymiya yake so ya ba labar ta mana a nan abin da yasa ibnu taymiya yake waɗannan maganganu domin akwai wasu ƙungiyoyi guda biyu waɗanda suka karkace hanya suka saki layi dangane da kaddara ta ubangiji akwai waɗanda suke korewa ubangiji kaddara nufatul kadari wanda suke cewa ba a jingina wa ubangiji halittar abubuwa da suke ayyuka na bayi ba a jingina wa ubangiji kanku a fali abin abinda duk kai na alheri kai ka kirarwa kanka wannan abun babu halin ubangiji a ciki abinda kai na jarri kai ka kirarwa kanka wannan abun babu halin ubangiji a ciki waɗannan su ake kira alƙadariya domin sun kone wa ubangiji kaddara sun jingira kaddara zuwa ga kansu an gane ku sun jingira kaddara zuwa ga kansu su kansu su ne suka kaddara wa kansu ba ubangiji ne kaddara musu ba don haka in sun yi abu a bisa aƙidar su wajibi ne wajibi ne dole ne dole ne dole ne ubangiji ya saka musu akan wannan domin kokarin su ne babu hannunsa waɗannan su ne mu'tazila don mu'tazila kadariya ne shi'a a wannan hanyar suke a wannan layin suke shi'a shi'a mu'tazila ne a aqida bayan aqida su ta shi'a kuma bayan haka kuma mu'tazila ne wanda yake yana shi'a bai sani bai sani aqida shi'a aqida ce ta mu'tazila al-qadariyya sai za zaka min hajji sunna cike yake da raddi akan alqadariya domin a sun kwashi wannan wannan wannan kazantar sannan bangare na biyu akwai wata ita kuma kungiyar daban waɗanda su kuma ake ci da su aljabiriya waɗanda su kuma gaba ɗaya suke kore wa ɗan adam dukkan wani katakus suke tattara al'amarin gaba daya suke na ubangiji ne dukkan wani motsi tashin dan adam to baya da hafiz a ciki baya da baya da ikhtiyar baya da irada sai yadda aka jujjuya shi suna misalin dan adam da ainihin ganyen da yake jikin reshen bishiya iska na kada shi ta kada shi yamma ta kada shi gabas ta kada shi kudu da arewa da ke yadda kasancewa wannan ganye bai da katabus inda duk kaga yana kadawa iskar da ke kadawa nan ita ce ke kada shi in ta sake da rashin shi ma dole zai sake sai to haka dan adam yake don haka idan ya yi da'a ubangiji ne ya sa shi akan wannan ya kirta ta shi yi da'a idan ya yi ma'asiya ubangiji ne ya kirta ta shi ya yi ma'asiya din to wannan bangare guda ga su ma sun bata domin ubangiji ya ba wa ɗan adam wani nau'i na yin zaɓe hanyar zikin da ya kore masa hankali yana iya gane abin da yake daidai da abin da ba daidai ba idan ubangiji ya halicci abubuwan biyu ya halicci alkhairi ya halicci sharri to ubangiji ya ba wa ɗan adam dama saboda guzurin hankalin da ya shi zai iya tantance abu kaza mai kyau ne bara in abu kaza mara kyau ne in bar shi idan an adam ya zaɓi mai kyau ya samu sakamako mai kyau a gurin ubangiji yayin da kuma ya ɗauki mara kyau to ya ga sakamako mara kyau a gurin ubangiji Allah ya fi. to wannan jabriya sun kauce ma wannan layin gaba daya sai suka jingina wa ubangiji dukkan wani abin da yake faruwa su kuma kadariya domin su raddu fi'il saboda reaction na wancan barcewar su kuma suka ce a'a duk adam shi shi ke komai na shi babu babu hannun ubangiji ahlus sunna sai suka zama alwasat domin haka ko da yaushe gaskiya take tsakiya wa kazalika ja'alnakum ummatan wasata ba sa nan tare da kadariya su kore kaddara gaba daya ba kuma sa tare da jabriya waɗanda su kuma gaba daya suke cewa dan adam ba shi da katabus suke cewa ubangiji shine ya halicci af'alul ibad gaba daya duk ayyukan da bawa zai yi ubangiji shi ne khaliqu afalim wallahu khalaqakum kuma ma amalu. ubangiji shi yake nuna wa dan adam gaskiya ya nuna masa abin da yake kishiyar gaskiya ya ba shi damar gadi shi ne wa da lahu najdai da ubangiji ya faɗa illa da lahu sabila imma shakiran wa imma kafura ubangiji ya ba wa dan adam wannan masaha din a gefe guda kuma ubangiji ya kaɗaita da ƙudurarsa da ikonsa ta yadda babu wani abu da ɗan adam kuma zai yi da zai fita daga cikin ƙudurar ubangiji ko ikonsa ko mashi'arsa to wannan shine bambanci tsakanin aƙidar da shi ibnu taymiya yake so a gane da waccan aƙida ta jabriya da kuma aƙida ta alƙadariya akwai wani zai ce to kamar ashariya mazhabar da ake cewa ita ce mazhabar aqida tamu duk da cewa mu mazhabar sunna ita ce mazhabar aqida to amma akwai da ta mu a sha'ira ne to su a wanda bangare suke bangaren jabriya suke ko bangaren kadariya suke babu shakka a sha'ira ba sa bangaren kadariya amma kuma sun fi karkata zuwa ga bangaren jabriya domin yadda suke suranta katakus din dan adam tare da kaddara ta ubangiji in ka baya ka kalli abin da nutsuwa sai ka ga cewa ai suna kore dan adam ne dukkan wani katabus don haka gaba da aqida su zaka koma ka hade da aqidar jabriya domin suna cewa misalin dan adam wajen ayyukansa wato kamar mutum ne mai shanyayyen hannu hannun ka duk shanyayyu ne kuma ragu sai a kawo wani katar dutse falalar dutse sai a ce da shi ya daga sai a samu wani jirgin tsato garjeji ƙasƙarfa sai a ce ya taimaka mata idan aka ga dutsen nan ya ɗagu ya ya ɗaga fi da nan aka mai shi amma a tura a hoto ba za a ɗau hoton su a baka wannan mai shayayyen hannu ya saki hannunsa haka wasu ya sai ka ɗauka a tare ka ɗaga amma ga wanda ya san cewa ai wannan hannayensa gaba ɗaya ba ta aiki wancan kuma shi ne ruri shushen ƙato ƙarfa zai kasance a wannan ai shi ya ɗaga ba wannan ba su suka ce haka haka al'amarin yake ita ce in kana karanta littattafan aƙida na ashariya za ka ga mas'alar da suke kira mas'alatul kas to suna nufin wannan matsala din to kaga ala hakika kaga dan adam anan tilasta shi akai ba shi ya abin ba saura kaga an koma ga jabiriyanci to amma dai duk da haka suna cewa la ya fa'u fi mulkin lahi illa ma sha sun fi mu'tazilawa da su ko suke cewa abu na iya faruwa a cikin mulkin Allah ko bai ko bai yarda ba domin aqidar qadariyya abinda take karantarwa kenan shi da zazumin maganar ya fa'u fi mulkin lahi ma la sha akwai abin da ake kai cewa wata rana abu ishaq al-isra'ili ɗaya daga cikin malamai manya ya shiga fadar wani basaraki da ake kiran shi a sahib ibn abbas daga cikin sarakunan Daula abbasiyya a sahib ibn abbas ba mu mu'tazili ne sai ya samu ɗaya daga cikin mu'tazilawa wani da ake kira alqabi abdul jabbar alhamazani ba mu'tazili ne shi ma ɗaya daga cikin malamansu. su sai same shi a fadar abu ta na shigowa sai ba mu'tazili nan da ya gan shi wannan malamin sai ya masa wani shagobe sai ya ce subhana man tanazzaha anil fahsha sarki ya tabbata ga wanda ya tsarkaka daga alfasha wataƙila ba ku gane abin da ya ke nufi ba amma shi malam ya gane abu ishaq al-isra'ili ya fahimci shaguban da yake masa sai kuma shi sai an samu masa nan take yake subhana man la yaqa'u fi mulkihi illa ma yasha abin da yake nufi da subhana man talazzaha 'anil fahsha domin sun ce ba don aikin da kake yi ba hannun ubangiji a ciki suka ce saboda zina ai alfasha ce misali sata alfasha ce luwaɗi alfasha ce ya za a ce ubangiji shi ya halitta maka wannan abu ya tsarkaka daga alfasha za ka kai ka halitta wa kanka kai ka kirkira wa kanka saboda haka in yace subhana man tanazzaha anil alfasha yana korewa ubangiji halittar ayyukan bayi ne domin yana ga cikin ayyukan bayi akwai alfasha ubangiji ya tsarkaka daga alfasha kun ga ya koma da shi ya koma zuwa ga aqidar qadar qadar ko qadariyya to da ya fahimci haka shi sai ya nuna masa ya gane shagoban da yake masa sai shi kuma ya ce subhana man la yaqa'u fi mulkihi illa ma ya sha ya ba shi ansa ko bai ba shi ba tsarki ya tabbata ga wanda babu wani abin da yake wakana a cikin mulkin sai abin da ya so kenan ko barawo ne ya sata da ubangiji bai ga dama ba ta ba za ta yi ba mazinacin da ya zina da ubangiji bai ga dama ba bai isa ya tilasta wa ubangiji wani abu ya faru a mulkin sa wanda bai so ba da ya faɗa haka sai shi alƙali abdul-jabbar sai ya ce da shi a yuridu rabbuna an yu'sa ubangijin muke dan yana nufin a saba masa sai shi kuma ya ba ansa يتي ايقع أيعصى ربنا قهرا اكن ساقا وبيجي مكودا تكون كريفي تتو كو كاسو الله كو فيك نايكتا اكن يو الله ولا باي ان كاتي اي يريد رب اي يريد ربنا ان يعصى تو هل يقع او هل تقع المعصية قهرا على ربنا لا da ya faɗa masa haka sai ya sake ce masa idza mana anil huda wa qada alayya birrida birrada ahkala ilayya am asa wato idan ya hana ni in shiryu in ji shi gaba utazili yace idan Allah ya hana ni in shiryu ya hukunta mun in halaka ya kyautata mun ne ko ya muna namu wato yana so ya ce masa in ka ce fatacce yana bacewa ne da hukuncin Allah kenan ubangiji ya gode na masa kenan ne idza mana'ani rabbi alhuda wa qada alayya birrada ahsana ilayya am ata sai shi wannan malamin sai ya ce da shi in kana mana'aka ma huwa laka faqad asa وإن كان منعك ما هو له فإنه مختص بفضله ورحمته إن يا هلا كلي أبن ديك بحقك أبن ديك ناك بملك كلي فأنا دي ناك يا مولا دامك يا مكا انت مكا أبن ناك لي يا هلا كأبنك شليا تواجيتي قل إن الهدى هدى الله shirya ta ubangiji ce zaka in ya ga dama ya baka kada a kyauta maka dan ya hana ka baka cewa ya muna na maka kayansa ne idan har nashi ne kuma bai baka ba to shi ke da falalarsa yana ba da ita ga wanda ya so daga nan taro ya watse aka fahimci cewa an yi ansar da babu wata bayansa kuma saboda haka malamai suke fayyace babin domin kada a fada cikin ruɗu na kadariya kada ko mutum ya fada cikin ruɗu na jabariya domin alal hakika yawanci jahilai waɗanda ba su san Allah ba ba su san menene kaddara ba sukan tsinci kansu a cikin irin wannan ruɗun ba su san sun fada kaga mutum yana ta tabka ta'ata in ka taɓo shi sai ya ce kaddara ce da ka taɓo shi sai ke kaddara ma'ana ubangiji ne ya tilasta mu in zama haka lokacin da ya ga dama zan dena kaga ya koma bangaren jabariya ko kuma mutum ya koma mazhabar karuna inda ba utitu ala ilmin inji ai dole ma wannan faɗi shi da nake yi a ce kaza kaza ba zai yi ba a ina ai ba zai yi ba ka duba fa irin shige da fitin da muka yi muka hana ido bacci kuma a ce mu raka haka ana yana jingira wa kansa shi kuma kaddara kaga ya koma kadariya bai sani to domin a a fayyace maka don kar ka fada cikin wancan wawa kikin rami na halaka kar ka fada kuma cikin wancan Allah maka hanyar cutar shi ya sa malamai sai suke kasa irada din ko kaddara ko kaza ko hukunci zuwa biyu sai akwai wanda yake shari'i akwai wanda yake kauri duk abin da aka ce qada ne ko irada ce ko bashi'a ce ko kadar ne shar'i ana nufin abin da ubangiji ya shar'anta a littafinsa ya aiko annabinsa da shi ya yi umarni da aikata shi ya ce yana son wannan abin ko ya hana aikata wannan abin ya ce baya son ka aikata shi wannan shi ake kira irada shar'iyya irada kauniya kuma shine abin da ya wakana a duniya ta rabbani abin da duk ka gan shi ya wakana shi ne irada kauniya abin nan zai yiwu Allah yana son faruwar abin ta fuskar mahabba ta fuskar rida ya yarje da abin ya amince da shi yana son abin to kaga irada kauniya shar'iyya zai yiwu abin da ya wakana ubangiji yana kin abin ya tsani abin to kaga nan in ya wakala irada ce kauniya amma ba shar'iyya don haka akwai inda irada kauniya da shar'iyya suke haduwa akwai inda irada shar'iyya kawai ake samu ba kauniya akwai inda ake samu kauniya ba shar'iyya akwai inda ake rasa duka bayanan da zai a baya duk za su warware wannan kuma na taɓa muku misali تجتمع الإرادتان في إيمان المؤمن الذي مات على إيمانه تجتمع الإرادتان في إيمان المؤمن الذي مات على إيمانه دم مؤمن اللي يموت أكن إيمان الله إرادو جن قدا بيسون هذا كما تهدو an samu irada shar'iyya saboda imani yana daga cikin abin da ubangiji ya nufi bawa da shi ya yi shi kaga iradar tafiya kenan sannan yayi har ya mutu akan imanin imaninsa kaga kaudiyar kenan ko kaga ijtama'at al-iradatan fi iman al-mu'min wa tanfaridu al-iradatu al-kawniyya fi kufr al-kafir ko kafircin kafiri alladhi mata ala kufri anan irada ce kauniya zallanta amma ba shari'a ba kafiri ne ya kafirta ya mutu yana kafiri wannan kafircin nasa bai wakana cikin mulkin ubangiji ba sai da galin zamansa amma kuma kafircin ubangiji bai yarda da shi ba kaga anan irada kauniya ta samu domin ya kafirta ya mutu akan kafirci amma shari'a ba ta samu ba domin ubangiji ba ya san kafirci an gane ku kaga anan tamfaridul iradatul kauniya وتنفرد الإرادة الشرعية في إيمان الكافر الذي مات على كفره أنا أصاب إيمان الإرادة الشرعية أو وجه إيمان الكافر دي يموت أكل كافر أنا إرادة إيمان الإرادة الشرعية ما بقولي هذا كما إيمان فرعون إرادة شرعية أما إرادة كونية ما kauliya ba ce don ya mutu wa tartafi'ul iradatani akan raka duka biyu fi ne fi kufril mu'minin ladhi mata ala iman haka ne ila wata agaje mun bayani kafirin da ya mutu akan kafir kafirin da ya mutu abinan nan mu'minin da ya mutu akan imani ba akan kafirci ba kaga al irada abin nan kufruhu irada ce ba irada ba ce kauniya ba kuma irada ba ce shar'iyya lai wannan misalin da sunaye to na je canye sunayen ne da ubanci, da na janye sunayen da daga an kowa rikicewa amma yanzu za a iya kuma kowanne guri a mai da sunan ko to wataƙila kin ya ce to idan ubangiji ya san baya san abin da yake sharri me yasa ya yi shi a yi alkhairin mana tsantsa me yasa za a yi sharri wannan iya eh, wannan tambayar me yasa za a halici iblis tun farko ai dai shi ne ƙololuwar sharri duk lalacewar addinai da ayyuka da aƙidu da miyagun halaye da lalacewar ɗaiɗaiku da lalacewar al'ummomi da lalacewar shugabanni da lalacewar mabiya da lalacewar malamai da lalacewar ɗalibai babu abin da ya haddasa su face shaidan sai haka ubangiji baya san shaidan ya karahuhu wa yuzhibuhu balla anahu ubangiji ya la'anci shi da ya tsire masa ya kore shi daga rahama amma ne yasa ya shi to malamai suka ce kamar yadda za ka gani a cikin madarijus saliki ko kuma littafin ashifa'ul ali na ibn qayyim malamai suka ce ah, babu abin da ubangiji yake ba hikima أفعال الله سبحانه وتعالى كلها مقتضية للحكم والقواعد babu wani aiki da ubangiji yayi ka kalle shi ba hikima daga cikin hikimar halittar shaitan izharu kamal qudrati ala khalq al mutadaddat wal mutaqabilat a bayyana maka kamanar kudurar ubangiji akan cewa zai iya abu yayi kishiyarsa yadda ya halicci zatin jibril alaihi salam wanda babu wani abu na zaben Allah ta tare da shi ko kada min ashratu zawati inda Allah yadda ya halicce shi ya sanya shi cikin wannan kamala yadda ya halicci zatin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam da shi ne ashraful makhluqati ala al-islam yadda ubangiji ya bashi karama ya bashi daukaka ya bashi matsayi ya sanya shi mai tsarki ta kowace layiya to dan ubangiji ya nuna maka kuma zai iya halittar kishiyar wannan dan ka ɗauka ƙudurar ta kawai ta ta'allaka da halittar azzawatul khaira ba zai iya halittar zawatul shirira ba sai kuma ya halicci shaida ya halicci iblis da zai iya wannan kuma zai iya wannan kamar yadda ya halicci haske kuma ya halicci ya halicci daɗi ya halicci rashinsa wahala ya halicci sama ya halicci ƙasa ya halicci namiji ya halicci mace ya halicci zafi ya halicci sanyi ya halicci ciwo ya halicci maganin ubangiji ya nuna maka cewa yana iya halittar abubuwa masu kishi da juna abubuwan da ba za su haɗu ba ya halicci wuta ya halicci ruwa ubangiji ya yi wannan ya halicci sama ya halicci kasa kuma dukkan waɗannan halittu ai gaba ɗaya dunkulalliyar aya ce da take nuna maka ubangiji yana da kamalar guda inda yayi wannan bai wannan ba sai a dinga zaton ai to ko ba zai iya yin shi ba amma da yayi shi sai ka gane a ah, ubangiji yana da kamalar Ya yayi wannan yayi wannan yayi babba ya karami dole yana daga cikin hikima kamar yadda yana daga cikin hikima ta ubangiji ya yi wannan domin ya fito izharu a tari asma'i yana daga cikin sunayen ubangiji akwai asma'ul kahariya a ce ubangiji mai shadidul iqabi ne sai za ka san shadidul iqabi ne sai an yi wanda za a yi wa hukuma sanan za ka ƙara gane a ah, aiko shabi da zikani ko kamar yadda halittar shaitan za kara fito da wasu sunaye na ubangiji waɗanda suke ɗauke da rahamarsa da gafararsa da tausayinsa da afuwarsa domin idan da babu shaitan babu iblis ba za a saba wa ubangiji balle a fahimci mai rahaman ne balle a fahimci mai afuwa ne balle a fahimci mai kafara ne amma idan akwai shaitan ya yi wasu wasi ga mutum mutum ya zo ya tuba kada kanan sai a ga ubangiji ya gafarta masa ashe al-gafiru ne al-afu ne ar-rahimu ne sannan wata hikimar har ila yau al'ubudiyatu lillah tanawwu al'ubudiyatu lillah dan a samu ibada ga ubangiji kala kala kamar ne kamar jihadul kuffar idan da babu iblis za a samu kafiri inda babu kafiri kuwa za ka yi wa jihadi jihadi kaga wannan ibadar ba za a same ta ba haka nan mukhalafatu a'da illa musaba wa makiya Allah inda babu iblis ba za a samu makiya Allah din ba samun su yasa aka samun su yasa aka samu makiya Allah kai kuma kake bautawa Allah ta hanyar ta kaba musu a nan wata hikima ba ta fito ba ta fito haka nan tuba zuwa ga Allah tuba da ubangiji yake so inna la yuhibbu tawwabina wannan tuba din inda babu zunubi ai ba za a samu wani magana tuba ba zunubi kuma ba dan shedan ba wai zai zunubi duk abin da kai wasu wasi ne na shedan kaga anan ba an samu wata bauta zuwa ga ubangiji wata kalan bauta wacce kuma take mai fifiko ita ce tuba kaga ashe akwai hikima wajen halittar shi kansa iblis ko saboda haka ubangiji yana halittar abubuwa ya so abubuwan nan le ha, ko kuma ya halicci abubuwa ya ki abubuwan amma kuma ya so ma tusiru ilaihi min an-nata'ij sakamakon da abubuwan za su haifar ubangiji baya san ma'asiya ubangiji baya san sabansa ka saba masa ubangiji baya san wannan amma a dalilin sabo kuma zaka tuba ubangiji kuma yana son tuba kaga bai so saban ba amma ya so abin da saban ya haifar ko ba haka ba shine ne shine tuba kamar yadda za ka yi rashin lafiya a kawo maka magani mai tsananin daci mai hamami mai wari amma kuma ka san cewa warakar ka tana cikin shan maganin sai ka sha saboda maganin saboda dacinsa saboda warinsa da hamaminsa da karninsa a saboda lafidarsa sauraka shi a karan kanka abu ne da baka amma kuma abin da zai haifar can gaba shi zai sa ka so ka yi abin ka karɓi abu kamar yadda mutum zai tashi ya yi wata tafiya mai wahalar gaske saboda ya san inda ya je inda yake son zuwa zai yi ido hudu da wanda yake su da haka wannan wahalar tafiya din ba ita ce bukatarsa ba a'a natijar da za ta zo da karshe ita ce bukatarsa ko to haka nan idan wannan tana yana faruwa ga bawa wanda iliminsa yake na kasashe ajibi domin wani abin aibinsa zato ne kake ginawa lokacin da kake shan magani mai tsaci mai hamami ai ba ba ka da yakinan maganin nan zai wahala to ina ga ubangiji da ya san awatimul umur an fahimta to a hakan za ta sa ubangiji ya halicci abubuwa waɗanda a karan kansu abubuwa ne abin ki wajensa amma kuma da ƙarshe wani abu zai faru a dalilin su wanda ubangiji su shi sa malamai suka ce a cikin ayyukan Allah kaka babu wani abu da ubangiji yake halatta wanda sharri ne an kasa babu shi wani ya ce me yasa ubangiji ya haɗa mu da miyagun shugabanni ba wutar lantarki ba ruwa ga sauro ga yunwa ga cututtuka me ya jawo haka akwai hikima ai ko ubangiji ya yi ka a najeriya ya sa ka zama mai haƙuri mai dangana ubangiji ya ba ka ladan haƙuri babu kiba akwai hikima akwai ayyukan ka ba za su kai ka aljanna ba amma wannan haƙurin da danganar ubangiji ya yi ka a najeriya ba ka zama ɓarawo ba wannan ya sa ubangiji ya ce kai wannan ya yi abun a zo a gani kaga akwai hikima a wajen a yi maka shugabanni a zalimai din saboda haka ubangiji lam lam lam lam ya khuluq sharran bahda ubangiji bai halitti sharri ɗan tsaba sharri yakan iya zama sharri min wacce? amma kuma ya zama alkhairi min wajhin akhar ta wata fuska ya zama sharri ne in ka kalle shi gaskiya sharri ne ka duba ka ga dukkan wani abu na ci gaban dan adam kai ka rasa shi dukkan wani abu ɗan adam na yin gaba kai kana ta ƙara yin baya kuma bayan da kake yi bayan karabi ne ana ganin ka za su ɗaga fada ko babu je sani ka kaga babu shakka ko ka kalli abin ta wannan sai da ai ai sharri ne amma kuma ta wata nahiyar kuma ka kalle sai ga akwai alheri wannan haƙurin da za ka yi da duniya da za ka yi da ubangiji kuma zai baka lada na haƙuri to nan kuma sai ga cewa ai akwai abin bace da cewa akwai hisabi wanda zai zalunce ka ranar gobe kiyama za a iya bisa hasanatuhu a yi ta baka in ba ya da hasanat a dinga kwasar wasu sai ya dinka ana jirga maka to ashe kenan loji yake rage maka kaga wannan ba ta wannan fuska sai daga a akwai kana da wata ajiya ranar gobe kiyama za ta za ka rikici daɗin rayuwar mumini kenan rayuwar mumini babu asara ko menene akwai alkhairi ajaban li amri mu'min inna amrahu kullahu lahu khair in asabatu sarra shakara fa kana khairan lahu wa in asabatu dharra sabara fa kana khairan lahu wa laysa dhalika li ahadin illa li mu'min ba mai samun irin wannan sai mu'min idan abin farin ciki ya same shi gode wa Allah ubangiji ya kara masa kaga wannan alkhairi ne gari idan abin bakin ciki ya same shi ya hakuri ya jure ya dangana wannan ma alkhairi ne gari shi ubangiji ya ba shi ladan hakuri babu mai samun wannan sai mu'min domin wanda ba mu'mini ba zai ji tsaraki wani ya kasa wani shi ma ya koma cikin to tun da dai abin haka ne ni ma bara kawai ni ma kawai tun da dai abin haka ne a ce ana shiga ana sata kai kai ka shiga kai kai ma kawai ka kwashi rabanka to kaga wannan bai haƙuri ba bai juriya ba to babu mai samun irin wani sai mumini ne haka suke cewa babu abin da ubangiji yake halatta halittarsa ta kowace fuska ya zama sharri al'a sai ya zama alkhairi ta wata nahiyar ta yi sau da itibarat yanzu mutumin da zai yi da zai yi sata a tabbatar da satarsa a kamo shi a yanke masa hannunsa da dawo mai dungulmi wannan alkhairi ne gare shi alkhairi ne gare shi ta wani bangare amma kuma ganin cewa da yana da hannunsa lafiya lafiya irin na kowa yanzu ya dawo mai dungulmi aka gaba ta ta wata fuskar abin ba daɗi ta wata fuskar kuma sai a zama idan an kankare masa laifin haka ubangiji yake sha'aninsa idan muka fahimci irada ta ubangiji ta kasu kira biyu to ba za mu dinga gwama su ba mu rika yin abin da muka ga dama mu ce haka Allah ya ce idan muka yi haka sai mu zama kamar قريشاوا وقبل كافرين سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا wala aba'una wala haramna min shay da Allah ya so ba za mu yi shirka ba iyaye ba za su yi shirka ma'ana tun da ka ga na shirka to mashi'ar ubangiji haka ta gudana mu yi shirka nan yana kan shirka shi ya sa muke da baya so mu da iyaye mu ba za mu ubangiji sai ya karyata su bai karyata su ba wajen kasancewar abin da ya wakana bi mashi'atihi ne a'a kasancewar sun gane kansu sun jingina wa abin kuma sun ce Allah yana son abu kamar da Allah ce wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alayha aba'ana wallahu amarna biha قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون شيطان وبنجي كذلك كذب الذين من قبلهم haka nan waɗanda suka gabace su suka yi ƙarya suka yi abin da ba daidai kuma suka ce haka ya umarce su su yi wannan ƙarya suka yi wa ubangiji ubangiji bai umarce su da alfasha ba don ta cewa abin da duk yawa kana daga shi alfai ke wa kana yake kazalika kazzaba allazina min qablihim hatta zaqu ba'sana قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين saboda haka wanda duk ya fake da kaddara ya saba wa Allah to ya kama tafarkin waɗannan law sha Allahu la ashrafna ya kama tafarkin shaytan rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ard wa la ughwiyannahum ajma'in kaga sai ya jingila ubangiji gawaya duk da cewa na'am bai bace ba sai da mashi'ar ubangiji kan gudana a kansa amma kuma ai ubangiji ya umarce shi ki yayi kamar yadda Allah ke ka an amri rabbi ubangiji ya jingina masa yin fasikanci shi ne fasikanci illa iblis aba takbara ubangiji ya jingina masa ibadin ya jingina masa girman kan shi ya shi ya girman kai saboda idan mashiyar ubangiji ta gudana akan aikinsa to ba daidai bane ya hujja ya manta da cewa akwai zaɓin sa ciki idan ya yi hujja da mashi'ar ubangiji domin ya kawar da kan kawar wa kansa ukuba domin duk wanda zai yi hujja da kaddara yana so ya kawar wa kansa ukuba ne sai ai ubangiji ne ya kaddara haka kenan ba zai min komai ba tunda shi ya hukunta min zama haka wannan kamar da ibn yake ta hauka ne mai hankali ba zai yi wannan ba ka dinga ihtijaji da iradatul qadima irada ta ubangiji wacce kai baka yi ittilai akan ta ba baka ganta ba baka hango ta ba baka karanta ta ba ba wanda ya karanto lauhin mahfuz ya ga abin da aka rubuta masa bare zai ce haka aka yarje mu don haka nake haka ba wanda ya wannan saboda haka ashe ƙarya suke faɗa shi yasa Allah ya ƙaryata su kazalika kadzaba ladina min qabl yi ke ƙaryata su kamar yadda ya ƙaryata waɗanda suka gabace su masu hujja da kaskara kamar mutumin da zai sha dabi wanda yake tsantsan ga hanji sai ya ce ai kaddara in na sha ma kaddara ce ba lalle mutu ba ai ubangiji a in ka sha ubangiji ya sai sanya sababin shan nan ya sanya halaka a cikin shan wannan in ka za ka gaba da halaka kamar wanda za a dake shi dole zai ji zafi akwai wani abu sunan shi zafi yana biyo bayan dukan to haka nan hukuma take biyo bayan laifin idan an ainihin idan ka yi hujja da kaddara a wajen zunubinka to ka rungumi kaddarar azabar da za ta tasa cikin ka kamar yadda an taɓa kawo sai da umar wani barawo ya yi sata ya sace da saji za a yake masa hannu ce ya amiran mu'minin wannan ƙadurun lahi alayya kaddara ce ta ubangiji ya ce mu ma za mu yanke maka hannu da kaddara kaddara <laughs> kai kaddarorin biyu ne ta haɗu to wannan shi ne karatun da ibn taymiya yake mana annan na so yi sharhi don a fahimce shi lokacin da ya muke karantawa muna fassarawa kai da kanka ka san nan irada ce kauniya shar'iyya ka san nan qaba ne kauni ko kada ko shari malam yace misali zalika annahu qala fil amr dini umarni tafakkar addini Allah yace inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan ubangiji yana umarni da yin adalci yana umarni da kyautatawa wa ita'i zil qurba yana umarni da bayarwa da taimakawa makusanta wa yanha 'anil fahsha'i wal munkar yana hani ga barin alfasha da munkari wal baghi da zalunci ya irin kun la'allakum tadhakkarun ubangiji yana muku wa'azi da irin waɗannan kalmomi wa la'allakum qali tuntuntuni anan inna allaha ya'murukum bil 'adli al'amru anan shar'i ne ko kuma kauni shar'i ne domin adalci da insani da ita zul qurba duk abubuwa ne da ubangiji yake so an gane yawwa wa qala ta'ala inna allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha ubangiji yana umartar ku ku bayar da amana ko ku bayar da amana zuwa ga mazuwan zuwa ga ma'abotanta a nan umarni wanda iri ne shar'i ne ko shar'i ne shar'i dini da abu ɗaya وله ذلك لإلى إلى ونم وقال في الكون إن الله إن إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون أمر منا أن كن فيكون كونني قوكم الشرئيني كونني هكذا وكذلك قول إذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففتقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدبيرا idan muka so mu halakar da wata alkarya sai mu umarci manyan masu wadatar cikinta fa fasa fiha sai su yi fasikanci a cikinta fa haka alaiha alqawlu sai maganar mu ta cancantar azaba ta cancanta akan wannan alkarya fa da barna haka bira sai mu halaka ta mu rushe ta rushewa ta gaba daya wannan amarna din wani irin amru ne kauni ne sun ce fa fasa fiha akwai waɗanda suke ɗaukar shi a al'amuru a nan amrun ne dini shar'i ta yaya ta yaya zai zama dini amrun dini shar'i shi ne sai su kaddara amarna mutura fiha bi ta'ati kaga ya zama ne ya zama amru dini shi yasa ibnu taymiya ce ala ahad al aqwali fi hadhihi al aya kai nuna maka akwai tafsirin da yake nunawa al'amru nan amrun ne dini wa qala fil iradatu diniya wajen irada kuma diniya ubangiji sai ce yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra ubangiji yana nufin sauki da ku baya nufin alali da ku al-irada anan shar'iyya ce ko kauniya shar'iyya ce domin sauki wajen hukunce hukunce da ubangiji yake dora muku akwai sauki a ciki akwai sauki a karan kansu kuma idan wani abu ya zo ya ƙara sa abin ya yi maka tsanani sai ubangiji ya ƙara rage maka ko ma gaba ɗaya ya ke maka don ubangiji yana yin wannan ko to kaga wannan irada ce shar'iyya yuridu Allah li yubayyana lakum ubangiji yana nufin ya yi muku bayani dalla dalla ku fahimci addini ku gane inda gaskiya take ku gane inda bata take ku kauce mata wa ya hadiyakum sunan allazina min qablikum ya shiryar da ku tafarkin waɗanda suka gabace ku annabawa da salihai da siddiƙai waɗanda suka layo akan shiriya suka mutu akan shirya ko ma ya nuna muku wannan shirya domin ku bi ta domin ita ce tafarkin waɗanda Allah ya wani ima ba waɗanda ya hoshi ba a nan wace irin irada ce irada ce shar'iyya yuridu Allah bi yubayyana lakum irada ce shar'iyya domin bayanin addini wanda ya kamata ka bi ka yi aiki da shi irada ce shar'iyya ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم ubangiji baya so ya sanya muku wani kunci abinda ubangiji yake nufi gare ku shine ya tsarkake ku sannan ya cika ni'imar ta gare ku irada ce mai shar'iyya faman yuridillahu wa qala fil iradati al-kawniyya walau sha'a Allahu maqtatalu ولكن الله يفعل ما يريد da ubangiji ya so da ba su yaƙi junansu ba an samu muminai an samu kafirai don haka fada ya rikice tsakanin muminai da kafirai da ubangiji ya ga dama duk zai iya sanya su zama muminai kaga ba za su yaƙi junansu ba da ubangiji ya ga dama da ya haihu wannan walakin Allah sai dai ubangiji ya fa'alu ma yuridu na irada ce ne irada ce kauniya domin wannan fadan nasu ai da dalilinsa kasancewar وسسن كافر وقال تعالى فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام وأن أبنى جيكي سوى شيء يتشي زي يلوى تكير جنسا يكرق مسلمك ومن يريد أن يذله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء وأن أبنى جيكي سوى كما ينفن يبتد شيء زي سن يكير جنسا من قلل كنتي ما يمتأتي سوسيت kai ka ce sama yake hawa ya kana hawa sama oxygen na raguwa saboda haka numfashinka na zama ɗaya ɗaya ɗaya haka to haka wanda yake ubangiji ya so shi da bata zai rika jin addini takuruwa ne don haka ba zai zai zama mutum na kwarai ba ba zai zai zama mumini ba ana irada wace iri ce kauniya ce wa qala nuhu alaihi salam wa la yanfa'ukum نصحي in aradtu an ansaha lakum in kana allah yuridu an يغويكم nasiha ta ba za ta amfane ku ba in ubangiji ya nufi in rasu an su halakun in yi nufin yi muku nasiha in kana Allah in ubangiji yana nufin in kana Allah yuridu an ku in ubangiji yana nufin ya batar da yuridu an ku wace irin irada ce kauniya inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun arada shay'an irada ce kauniya الاذن الديني ad-dini abin da yake izini ta fuskar addini ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين وقال تعالى في الكون وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وقال في القضاء الديني وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه أي أمر وقال تعالى في الكون وقضاهن سبع سماوات في يومين وقال تعالى في الحكم الديني وحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد وقال تعالى ذلكم خير ذلكم حكم الله يحكم بينكم وقال تعالى في الكون عن ابن يعقوب فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين وقال تعالى ربي كن بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون وقال تعالى في التحريم الديني حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وقال تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم الآية وقال تعالى في التحريم الكوني فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يسيحون في الأرض وقال تعالى والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم وقال في الإذن الديني إذني تتذكر الديني وبنجي هنا كما طبعتم باللي لديني ba ku yanke wata dabiluwa ba aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha ko kuka bar dabiruwar tsaye akan saiwoyinta fa bi iznillahi to wannan ya faru da izinin Allah ne wani yuqdi al-fasiqi kuma domin ya tozarta ya kunyata fasikai ubangiji yana magana akan abin da ya faru a lokacin eh, jala'u bani nadir ghazwatu bani nadir lokacin da annabi sallallahu alaihi ya auka wa yahudawan binin nazir yayin da suka yi kokarin yadda za su cutar da shi ko ma su halaka shi asirin su ya tono a sallallahu alaihi wasallam ya ji da sahabbai aka yi musu kawanya aka yi musu kofar rago daga bayan sahabbai suka auka garin su su suka rika yayyanke wasu dabinai da suka daka wasu kuma suna barin su to a nan ne aka samu sabani wasu habbai suka ga ya za a tsinke da bile wasu suka ce a menene dan an tsinke to shine ubangiji ya saukar da wannan aya ma qafatun min lilatin aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha fa bi iznillah kaga al iznu anan izini ne dini shar'i ubangiji shi yayi izinin a haka saboda haka izini ne na shari'a amma inda Allah ke cewa ma hum bidarrin bihi min ahadin illa bi iznillahi matsafa ba za su cutar da kowa da tsafin su ba sai da izinin Allah wannan irin izini ne nan izini ne kauli ne ba wai shar'i ba ne babu wani matsafi da ubangiji ya bashi izini ya yi tsafi wa qala fil qada'i dini wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah qada anan ubangiji ya hukunta ya yi umarni kaga al qada'u anan qada'u ni shar'i dini domin ubangiji ya yi umarni kada ka bauta wa kowa sai shi sannan ka kyautata wa iyayenka kaga wannan abu ne mai kyau ga ubangiji yake so kaga qada'un anan qada'u ne al-qada'u dini ne a inda kuma ubangiji yake fa qada kullu sab'a samawatin fi yawmayn ubangiji ya zartar da sammai din nan suka zama sammai bakwai a cikin kwanaki biyu qada hunna anan qada'u ne mai ne al-kauni al-kauni abinda abinda baya da baya da alaka da al'amuru da nahyi maka ce addini a shari'i yana da alaka da al'amuru abinda aka sa ka kai ko aka halaka shi ne abinda ake nufi da a shari'i inda Allah yake cewa uhillat lakum bahimatul anami illa ma yutla alaykum ghayra muhillis sayd wa antum hurum inna Allah yahkumu ma yurid an halatta muku dabbobin ni'ima raƙuma shanu kananan dabbobi illa ma yutla alaykum sai dai abin da ake karanta muku haramcin su hurrimat kuma mai tattu damu wala mun khinzir wa ma uhilla li ghayri Allah bihi wal munkhaliqatu har a karshen aya waɗannan duk da suna daga cikin dabbobin ni'ima amma saboda kasancewar ga yadda suka mutu ko kuma ga yadda aka same su ubangiji ya haramta muku su shine a ma'anar istisna'i ubangiji ya halatta muku dabbobin ni'ima in banda waɗanda ake karanta muku haramcin su kamar yadda ya zo a cikin suratul ma'ida a cikin wannan sura ghayra muhillis saidi ba kuna masu halatta farauta ba wa antum hurum alhalin kuna sanye da irami na aikin hajji wanda ya shiga cikin iramin aikin hajji yana daga cikin abubuwan da aka hana aka haramta masa yi har sai ya cire iramin sa na hajji sai ya fita daga cikin aikin hajji shi ne yana daga cikin abin da aka hana shi akwai farauta duk da cewa dabbobin ni'ima an halatta maka amma yayin da kake cikin haramar hajji kake cikin iramin hajji niyyar hajji to a wannan lokaci ba a halatta maka ka ta dabban ni'ima ba sai ubangiji yace inna allaha yahkumu ma yurid lalle Allah yana hukunta abin da ya so abin da yayi nufi anan al-irada wacce iri ce al-irada ce wani mai kokari ya ce kauniya duk wannan hukunce da ubangiji gida bayani duk kauliya kawai shari'a ce wani zai bi wani ba zai bi ba wa qala ta'ala zalikum hukmullahi yahkumu bainakum wannan hukuncin Allah ne da yake muku bayanin sa hukunce hukuncin shari'a da hukunce hukunce da ubangiji yake muku bayanin sa wanda yazo cikin suratul mumtahana abinda ya shafi yadda ya kamata ku tarbi al ku yi musu ainihin jarrabawa sannan kuma wanda yake matarsa kafira ce kada ya zauna da ita su rabu sannan wacce take karkashin kafiri ita ma ba za ta zauna da shi ba su rabu wannan hukuncin Allah ne da yake muku hukunci da shi wannan alhukumu a nan wani ne alhukumu shar'i ko ko alkauni haka nan lokacin da dan annabi yaqub alaihi salam yace falan abraha al-arda ba zan bar wannan kasa ba na zo kenan hatta ya zalabi abi har sai babana ya mun izini aw kuma Allahu li ko ubangiji ya mun hukunci wa huwa khairul hakimi shine fiyayyen ba sai hukunci aw kuma Allahu wa dai hukunci ne anan shar'i ne ko kauli kai kauli aw kuma Allahu li ko dai in mutu ko in gano dan uwana ai duk shine abin da yake yi ko shine aw kuma Allahu li kaga wannan kauli ne وقال تعالى ربكم بالحق يا أبني له كل شيء لجسيا وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون وانا وليله كل شيء ربكم بالحق ها كوني ما شيء تو هكا لو nan التحريم at-tahrim التحريم at-tahrim ad حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير an haramta muku mushi an haramta muku jini da naman alade wani irin ta harimu ne anan shar'i wasu dai har yanzu ba su gane ba kai wasu sai rikirki ta karatu su suke wallahi wa qala ta'ala hurrimat alaykum ummahatukum wa banatukum har zuwa karshen ayar wani irin taharimu ne shar'i ne fa innaha muharramatun alaihim 40 sanatan yatihuna fil ard lokacin da Allah ya umarci banu Isra'ila su shiga baitul maqdis suka tsaya suna ta gwalangwaso suna ta kawo wasu uzurrurruka su ba za su shiga ba akwai manya-manyan mutane a ciki akwai kattin mutane a ciki masu cin jama'a su ba za su shiga ba kaza kaza kaza sai dai annabi Musa ya je shi da dan uwansa su je can su yaki in an gama an koro waɗannan manyan mutane su a zo a yi musu bayani su shiga da ƙarshe annabi musa da ya gaji ya ɗaga hannu ya roƙi ubangiji ya gaya wa ubangiji cewa ya ubangiji ba ni da kowa sai dan uwana haruna saboda haka kai hukunci tsakanina da waɗannan mutane waɗanda suke fasikai shine ubangiji ya ce masa fa innaha muharramatun alayhi arba'ina sanatan yasihuna fil ard wannan shiga wannan gari ya zama haramun a kansu shekara arba'in suka yi suna ta bituwa a cikin sahara sun rasa inda za su kama sun rasa inda za su je a cikin wannan cin annabi musa alaihi salam ya rasu a nan ne shari'i ko dini sahari ne kauni. haka da ita Allah kita wallazi da fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum wadanda a cikin dukiyoyinsu akwai haƙƙi sananne ga wanda yake mai roƙo da wanda yake al-mahrum wanda aka haramta wanda aka hana al-mahrum anan tahrim ne shar'i ko kauni ina ganin ka kamar kana fahimta a shehu da an jima sai ka bada ni to ku kwana a nan watakila kai da ya zafi da fatan Allah madaukakin sarki ya ba mu dacewa cikin abin da muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ya ba mu ladan sa abin da muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya kai mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa bismillahir rahmanir rahim wannan yana cewa malam ya kamata mutum ya jingina abin da ya aikata na sharri ga shaitan kamar a ce sharri shaidan ne ko kuma shaidan ne ya saka ni ya shafe da wannan cutar e ba laifi dan mutum ya jingina wa shaidan wato ya ce wannan abin akwai sharrin shaidan a ciki akwai wasuwasin shaidan dan shi ke wasuwasi a aslan kamar da Allah ya ce min allazi wasu fi sudurin nas min jinnati wannan kaga shi ke sanya wasu wasi shi yasa annabi yusha lokacin da suka manta wannan kifi yake cewa ma an salihu illa shaytan saboda haka dan ya jingina wa shaytan ba wani abu bane amma kai wannan jingina wa shaytan ya dauka shi kuma babu wani abu a shaytan ai yana so ya jawo shi ne su zama tare da shi ba ka yi kokari ya kubutar da kansa inda da zai fahimci sharrin shaytan ne kaga wannan zai sa ya yi kokarin nan gaba kada ya kara yadda aka ta faru amma wanda zai jingina wa Allah kaga wannan ba tunanin cewa zai zai dawo ya gyara tunda ai Allah ne ya sa shi kuma ai Allah din nan shi ake bautawa kuma shi ya so a haka ne kaga babu ranar gyarawa amma wanda yake shedan kaga akwai yiwuwar ya gyara abin da yake wannan babu komai dan mutum ya jingina wa shedan a kissar annabi Musa alaihi salam inda ya daki Isra'ili inda ya daki wannan wanda suke faɗa da isra'ili fa wakazahu musa fa qada alai qala hadha min amali shaytan wa ka ba mu wani abu da ta faɗa haka wannan kuma yace mai hukuncin masu aqida cewa Allah bai bai mallaki waɗansu daga cikin sunaye da siffofi ba sai bayan ya halitta sababin faruwarsu misali bai zama mai gafara ba sai bayan da ya halicci sabo da makamancinsu wannan mummunar magana ce ina da mutawa magana magana akan sifofin ubangiji to sifofin ubangiji kadima ne azaliya sifofin ta daman can akwai su kuma ya siffanta da su kuma ba zai gushe ba yana siffanta da su babu maganar cewa a akwai lokacin da ya siffantu da sifofin amma sifofin ko ba ta amfani ba wanda suke ta kamar misali ubangiji ya siffantu da siffofin azurtawa da bayarwa amma bai su fara aiki ba sai da ya halitta a wannan kuskure ne siffofin ubangiji siffofi ne azaliya kadima sannan kuma wannan siffofi tasirin su yana nan shi yasa ibn tabiya da ya matsa wajen bayanin wannan wannan gaba din har wasu suka jingina mata alqawlu bi tasalsul al-ahdath wanda kuma ba haka yake nufi ba haka magana ce mai dan zurfi wannan ce malam ya halatta mace mai haila ta ɗauki alkur'ani idan wato ba majal ne na karanta wato koyarwa ba haka majal ne na karatu to yana da kyau ta bari sai ta samu tsahara domin tsahara duk da ba babu nassin da yake nuna wajen cinta ba akwai suka da suke nuna cewa mustahabbi ne annabi sallallahu alaihi wasallam yana ambaton ubangiji a cikin tsahara da kamala saurata yana da kyau mutumin da zai ambaci ubangiji musamman karatun qur'ani ya dauki mushaf a cikin kamala da tahara idan mahalli ne na karanta wato tana zuwa makaranta yau ta je amma ga cikin yanayin da take bukatuwar ta yi dauki ilimi ya sa ta dauka wannan babu komai amma haka nan a zaman gida tana so ta yi karatu ko ko da ta yi hadda da kanta ko a karanta mata yana da kyau ta guji wannan wannan kuma ya ce ya da halin wanda ke shan maganin wuka ko karfe ko sanda ko miciji ko kunama idan ya kasance itatuwa ne yake ɗebowa ya sha to malam ya halatta ya sha ko ya wanka da su duk abin da yake da itace ne ba a haɗa shi da wani surkulle ba babu komai in kana da san zai maka maganin wuka ɗin kashi saboda matsalar ba lalle ba ne in ka sha din kuma a tsora wukar ba su kama ba amma idan an hada shi da wani surkulle to wannan haramun ne kasa an za a hada shi da wani wani rubutu da wasu kudamu kudamu a cikin a cikin rubutun wannan haramun ne mai halatta wani idan tsoron kawai ka ka ciro ganye ne kawai ka ci a wani abu wala abubakar gumi Allah ya ji kansa da rahmatsa har ya rasu yana ta shi bai da akwai maganin tauri wanda bai ce da maganin tauri ya zo a kawo kashi ya gwada to ba zai yi aje din ba za ki ai malami ne da ya je zai wata addu'ar kukan ta kama yana kuma ya ce wai akwai wani hadisi da ya ce duk mutumin da ya fita nema kuma matarsa ita ma ta fita an ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk abin da za su samu ba zai kara musu komai ba sai talauci in hadisin ya inganta to menene menene makomar aikin ofis da mata ke yi saboda haka sai ka share karshen don hadisin bai inganta ba ba ma hadisi bane wannan gundun kani babu shi a cikin hadisai ko da ma na bara gurbin ma babu shi wannan wani abu ne da yake faɗa watakila hadisin tsofaffin ƙauye ne idan aka ce ba kauye ana nufin jahili da bai san addini ba na taɓa wannan bayani don ka ɗauka wanda ya fito daga kauye ya ce a ah, to shi jahilin da bai san addini ba ko a birni yake hmm? shi ne ba kauye wannan kuma yana tambaya ne akan hadisin gajiyar home ina jin mun taɓa magana akan sa doguwa akan cewa manzo Allah lokacin da ya daga hajjatul wada ya tsaya a wani guri ya tara sahabbai da suka zo da kasashe daban-daban ya ce da su man maulahu fa aliyun maulahu ya kama a hannun ali ya ce shine shugaba duk wanda bai da shi ba mun yi dogon magana akan wannan a ɗaya daga cikin darussa da muka yi a nan ba zai ko darasi na nawa ba amma ga waɗanda suke bibiya sun san wannan don haka idan ya je ya binciki tasuffukan da aka yi a nan sai shi dogon sharhi har kalmar maulahu na tsaya na fete ta mai take yi ta nufin shugabanci ne ko kuma wani abu take nufi daban don na yi wannan bayani idan ana iya a tuna saboda haka ba bukatar mu sake maimaitawa kasu suka suna nan amfanin dauka a kan taɗin kenan Allah maɗaukakin sarki ya samu dace ya ba mu gamdakatar abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada abinda muka yi na kuskure Allah ya fi mana sai sati mai zuwa Allah ya kai mu sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi